abu zai bin wani mai risala yake cewa um, babu ma yuf'alu bil muhtadari wa fi ghusli mayyiti wa kayfiyatihi ay wa kafanihi wa tahnitihi wa hamlihi wa dafnihi wannan babu yana magana ne akan yaya za a yaya za a yi da al wanda ya kusa mutuwa shi da al wanda yake dab da mutuwa allazi hadarahu alwafa wa fi gusil mayyiti da kuma babin zai magana a kan wanke mamaci wa kafanihi da likafani wa tahnitihi da sanya masa turare tahnit sanya masa yi turare wa hamlihi da ɗaukansa ɗaukan mamacin wa dafnihi da kuma binne shi duk wannan babin zai magana a ka abubuwan kamar haka Abin da ake so a aikata ga wanda ya zo dabda dabda mutuwa wa yusabu istiqbalul qiblati bil muhtadari ana so a fuskantar da wanda ya zabda mutuwa alƙibla an gane ko idan an ga mutum ya kusa mutuwa to ana so a juya kansa ya fuskanci alƙibla saboda alƙibla ko ba komai dai abu ne da ake sha'awar mutum ya kasance ya fuskance ta saboda ana ibada ana kalla alƙibla wa ihmaduhu idza qada sannan kuma a rufe idan idan ya cika shine idza qada kalmar ihmad ka samu hannunka sai ka samu sa sai ka rinka dannewa haka kana dannewa kana rufe saboda wani yana mutuwa idan sa abu ne saboda manzo Allah yake cewa sallallahu alaihi wasallama illar uh, uh, albasar yatba'u ruh a ido yana bin rai ne yayin da rai yanzu yana fita ana zayin shiɗi yana tafiya haka to sai ga idan mutum yana bin ranka ba zai karɓi shi amma ba zai iya karɓa ba to in ya tafi a haka tun da rai ya riga ya bar jiki kan sai ya ce a haka ne mun gane a bude to shi da ake so idan zo yadda ake ruwa ake sawa a hannu sai ka sa ruwa a hannun ka haka ka dan sai ka rika dallewa haka kana dallewa saboda fatar ba rai a jikinta ba ta da harka da haka a hankali kana jiya kana kwantarwa kana jiya kana kwantarwa har kuma iri yanku Allah sa mu cika da iwon na? a'a baya kowa ba yana yin haka yi kowa ba idan ya zo mutuwa zai iya faruwa wani za ga yana bacci yake mutuwa wani daga bacci ne kawai bane farka ba ya samu cika da yi wani to walla ba ka cika idan ka abu da yi ko kuwa ya bacci ba ka sani ba kana tunanin za ka farka kawai sai ka ji ka lahira wanda ba idan da ɗan ranka ka ga alamar za ka mutu din kai kalmar shahada yi Allah ya ba mu tofiki Allah ka ba mu tofiki Allah ka sa mu cika da imani Allah ka yafe mana laifin wani lakaru kuma ana so a masa talƙini kalmar talƙini shi a ce da shi ya ce la ilaha illallah amma su wasu daga cikin malaman malikiya suna cewa sai dai a rika fadawa a sai a rika fada a gabansa har ya har tafka mutum ne yana kwance ga shi na kana gani zai mutu wai ba za ka ce da shi ya ce la ila illallah ba saboda ba wa baki ka gaya wai ya ki karba sai dai kan ka zawa kana ashhadu an la ila illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah ko ka riga la ilaha illallah محمد رسول الله hanyar jiya karɓa amma abin da zuwa hadisi wanzu Allah ce karara ku laƙinu mauta ku la ilaha illallah ku laƙana musu kuce su ce la ilaha illallah saboda duk wanda ya wuce ya ce la ilaha illallah to insha Allah dan aljanna ne amma da ake cewa ko wanda ce la ilaha illallah wa dan aljanna ne ba ana rubuwan yana mutuwa da har zai shiga aljanna ba a bi zai ji tabbata a wuta ba kun gani kuwa yau da wani sabu da suke ɗauka da wani ya ci da la ilaha illallah to kawai yana mutuwa kawai gina aljanna zai shiga a bi zai ji tabbata a wuta ba دیئے داکی دی کشیش گال جدا سبر اچھ لا إله الا اللہ اما سو رز ان کو الله اللہ بیا کی بس اسے اللہ بے عذاب آکی ویلقب لا إله الا اللہ ابن الموت Kwararra ɗalibai suke gya wada wata wata bayan wa Allah الله zo asibiti ba lafiya a gadon asibiti. za ta mutu ɗin ana cewa la ilaha illallah ta ce la ilaha illallah ta ce la ilaha illallah ba ta gwada ɗin ba akwai wata kirista a gefen gadonta ita kuma ta aliya ita ma abinci kawai ita ma Allah ya kawo ta mutuwar kawai sai aka ji kirista na tsara cewa la ilaha illallah muhammadu rasulullah kawai sai ta mutu المسلمين take ta mutu ita في لا إله إلا الله la قال ba amma ni mutu ba wato ba ba ka sani ba kai ba an faɗa za ka faɗa ba za ka aiki shi ke tabbata in dai ka la kana su yi addu'ar da kake ta Allah sa ka cika da la ilaha illallah sai da Allah ya amsa maka ta dace ta yi kiristanci kuma ta mutu za su yi aljanna eh, wannan su ne irin wanda ake cewa waye ya mutu bi taɓa aikata aiki alheri ba kuma na aljanna ne to irin wannan su ne to da Allah kashe kukan nan ba ba kuma tausayi ga wani kuna ji ina ta tushe kuma kuna da abu ne to wannan da yi da kuma hadisi ne ke cewa Allah ya kwaikwaici wani ba wani tsari ba wani ne ba bai أي الذي يأخذ حديثي قال بودي لا إله إلا الله دخل الجنة dog wallahi kamata yau su yi musu ɗauke su yi su wanke ta su yi wata sallah don musulma ce amma inda babu hukuma islamiyya har nan ne za su ɗauke ta hakan ma aka yi

kuwacera in za su yadda ya yi kyau in ba za su yadda ba kuma to da akwai hukuma da ita ya kamata karba amfani hukuma ta musulunci kenan an gane ya ce wai ƙudura ala an ya kuna tahiran wa ma alaihi tahirun fa huwa afsan ya samu dama shi mamaci ya kasance mai tsarki ne wa ma alaihi tahir da abin da za a shimfiɗa shi a kai shi ma ya zama mai tsarki fa a sarwalin shi aka fi so kuma alaika wani kafani ko kuma shimfiɗa da za a shimfiɗa shi ma zama mai tsarki ويصعب Allah. القلم وهو حائد ولا جنوب musabiri kada mace mai jini al'ada ta kusance shi shi waye shi mamaci wala kada su zo da wuri guda gani kuma kada ta zo ta wanda yake da jaraba amma idan ba a samu ba dole sai a masu musu ɗin وأرخص بعض العلماء في قراءة إن رأسه بسورة ياسين وسمع لمن سرخص قال ابن حبيب كرواي ابن حبيب بشير صارنسو كمان يلاتي على الأتمية سكتي بالي بلاي كانت سورة ياسين أكون لمرس مرة موتي إلي يزوزي وتو الله يكون semana vão sentir makaruhi ne ba na yi haka ɗin ba hadisin da ya yi da ya ce a karanta wata suci a sai hadisi na za'if hadisin da ya yi ce a karanta mawata suci a hadisi life. Yana da kyau ku ta ɗaya saboda gaba. Walau yakun zalika inda Malik amuran ma'amulan. A wurin ma'amulan bihi a wuri Imam Malik ma baya aiki da wannan ne. Shi ne yadda surat Yasin ɗin gaba da その他の手でリスに禁止すんな。あがりく、輝いて今まで大事、山田にシャリン終わった。まだ大事。 你来过的人，我有耐心，我不能让你再放弃尝试。爸，爸爸，我等你，不靠那块地，你是我的，我们俩来过的人生总是有意义。我们是夫妻。 sai kyakkyawar ta'aziyya shi ne musulun ta'aziyya wata sabbin ajimanu liman istata'a haƙuri shi ya fi kyau ga wanda ya sami iko wanda ake masa mutuwa wata sabbin daga sabar ya yi haƙuri وينهى عن الصراخ الضياع الصراخي wato daga sauti da kuka waliyaha da koki kuka mai ƙarfi da ya gari guda wannan ba a sa haka haramun و یکی از درخواهی مورد مورد سایتی و یه حرامی شیطان و ایتماوچی و یه سفید و سیهی و یه تهند شیطان و ایتماوچی و یه و یه ریخون و یه ویازی میگه یه کسیه یه ویگه 去西藏，一样会去冒险的。而我呢，倒是被美女玩的莫名其妙，可我每次看到你就笑了，而美女爱说你。 so much that you might end up singing. ƙarshe ruwan ƙarshe da wankin mamaci a sa kafin aikun san kafin ko wannan ƴaƴan kafin masu ƙarfi da ake sawa cikin su da wannan sutura a da yawa ake sawa tuba yana da ƙarfi ana so a samu mace سبقهم الله سكراني أبطي سيديني وتسكن أورتهم وعلى أساسك الكأل أمر ممتي قد أجمعنا وكا لنجري قوتك أبطي

أسر وإنه أسر وثيقا ألا تعصي فيه مصر ألا سؤالك تعصي تلك تلك